ko kafin ya rufe bakinsa alhaji muhammad ne ya ci gaba da magana inda ya ci gaba da cewa yawa marwan gaya mata gaskiya dai to wai ma in ba shi shigi ba ina ruwanki a cikin wannan al'amari alhaji muhammad yana faɗin haka hajiya zara ta sa hannu ta riƙe bakinta tare da faɗin ba ruwana na shiru masu ɗa to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha allahu za mu ci gaba hajiya zara tana faɗin haka dukkaninsu suka ƙyalƙyale da dariya bayan sun yi dariyarsu sun lafa ne sadiq ya dubi ankul marwan tare da duban an ta halima ci gaba Sadige da magana yana cewa kuma an ta halima da ankul marwan ina matuƙar miƙa godiyata a gare ku na gode da irin hidimar da kuka yi mani kun nuna min so sosai kun nuna mani ƙauna kun riƙe ni tamkar wanda kuka haifa a cikin cikinku hakika ba zan taɓa mantawa da irin abin da kuka yi mani ba kasancewar a hannunku na tashi kwata-kwata ban taba zaton cewa ni ba ku ne na ba ban san lokacin da na zo hannunku ba a hannunku na buɗe idanu na gani dole na yi muku godiya kuma na jinjina muku dangane da abin da kuka yi mana a rayuwa an kulmar ne ya ci gaba da magana inda yake ce wa sadiq Na gode, mai son, babu damuwa, na yi maka fatan alkhairi. Ita kuwa an ta Halima ka da baki ta ta ce masa, ai tsakaninmu da kai sadik babu godiya. Bayan sun kammala tattaunawa ne sai suka ci gaba da yi wa Sadiq faɗa. Ci gaba suka yi da ja masa kunne suna yi masa gargaɗi kan cewa ya kula da rayuwa. Idan ya je ya mai da hankali akan abin da ya kai shi, babu ruwansa da wani shirme da shiririta. a duk irin maganganun da suke gaya wa sadiga alhaji muhammad bai ce masa ta tafas ba barantana a sauke domin ko shi a ransa baya buƙatar ake yi wa sadiq faɗa tun daga lokacin da aka fara maganar tafiya makarantar sadiq ya zuwa ƙasar Ingila, kwata-kwata alhaji muhammad bai taɓa yi wa sadiq wani faɗa ba kullum shi dai maganarsa shine idan sadiq ya je ya daure ya karatu ya mai da hankalinsa ya yi karatu babu ruwansa da wata nasiha ko wani jan kunne kasancewar shi bature ne tsarinsa gaba ɗaya tamkar na turawa yake bayan sun kammala yi wa sadiq faɗa sa'an ankul marwan suka tashi suka koma ɗaya ɓangaren inda ake saukar su idan sun zo kasancewar dare ya yi sosai wannan ne ya sa sadiq ya ɗauki afan ya tafi da shi ɗakinsa inda suke kwana duk lokacin da aka yaye afan sadiq ya mai da shi ɗakinsa tare suke kwana bayan tafiyar sadiq ne hajiya zara da alhaji muhammad suka tashi suka nufi sama su ma suka koma nasu bangaren inda suke bacci bayan sadiq ya dawo ɗakinsa ya kwantar da abban sai nemi tsakiyar gado ya zauna inda ya ci gaba da tunani yana ta famar sake-sake nazari yake yi tare da alhinin rabuwa da iyayensa da kuma rabuwarsa da abban sadiq yana cikin wannan tunani ne sai ya ja bargo ya kwanta da zummar ya yi bacci kasancewar bai yi bacci ba dama dai sadiq ya yi sallolinsa tun a waje kuma ya ci abincinsa babu abin da yake buƙatar yi sai bacci amma kasancewar matsalar damuwar da take damunsa ya sa sadiq baccin ya gagari ziyartar idanunsa tashi sadiq ya yi ya zauna inda ya ci gaba da nazari tare da saƙe-saƙe yana ta famar zancen zuci shi kaɗai cikin wannan sake-sake da sadiq yake yi ne har ya fara tunanin wannan tafiyar koma ya fasa ta yana cikin wannan nazari ne har misalin karfe uku na dare sadiq yana zaune bacci ya gagari zuwa idanunsa kawai sai ya ji an kwankwasa kofar ɗakinsa ko kafin ma sadiq ya tashi ya buɗe kofa sai ya ji an buɗe kofar an shigo kasancewar dama shi idan zai kwanta baya rufe kofarsa da makulli domin kuwa komin dare mahaifinsa yana iya shigowa ɗakin sai zo ya gan shi dama sadiq ya saba da wannan al'adar a daidai lokacin da sadiq ya ɗaga idanunsa domin ya ga kowane ne ya shigo ɗakinsa ga mamakinsa sai ya ga mahaifiyarsa ce hajiya zara a maimakon ya ga mahaifinsa nan da nan sadiq ya gyara zama cikin mamaki ya kalle ta tare da faɗin umma lafiya kuwa hajiya zara ta numfasa inda ta dube shi tare da faɗin lafiya kalau sadiq na shigo ne ina so mu tattauna wata magana mahimmiya ina so in ba ka shawara ta ɗa da uwa daga nan ne sai hajiya zara ta samu guri ta zauna a gefen gado sadiq ya natsu inda ya juyo da hankalinsa ya zuwa gare ta ya ce mata ina sauraron ki umma na. ina so na baka shawara ka ji tsoron allah a duk inda ka tsinci kanka musamman ma a wannan tafiya da za ka yi inda za ka je gurin da za ka tarar da mutane daban-daban daga sauran ƙasashe na duniya duk abin da ka san saɓon Allah ne ina mai umartaka da ka guje masa ba shawara ba ce wannan umarni ne nake baka idan kowa har ka kuskura ka aikata shi ni mahaifiyarka ban yafi maka ba sannan ina mai baka shawara da ka riƙe addininka ban da wasa da sallah kaga inda za ka je cikin tsakiyar turawa ne ina mai ba ka shawara banda harkar mata ka jira komai lokaci ne sannan ina mai ba ka shawara ka riƙe bautar allahnka banda kulawa da abokan banza ka fita daga harkar duk wani aboki da zai hana ka yin addininka sannan ina mai ba ka shawara ka tsaya tsayin daka ka mai da hankali akan abin da ya kai ka wato shine karatu Ina mai fatan za ka bi wannan umarni nawa domin ka cika wa kanka burinka da ka ɗauka tun kana ƙarami na zama likita. Sannan ka cika wa abbanka da ankul ɗinka su na son ganin kayi karatu. Sannan ina mai ba ka shawara akan ka riƙe addu'a domin ita ce jagora akan kowane al'amari na aikin alkhairi. Sannan ina mai baka shawara duk abin da ka gaya fi ƙarfinka, to ka haɗa shi da Allah. domin kuwa babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji. Ina kuma ƙara yi maka nasiha cewa, a duk lokacin da za ka kwanta bacci lallai ne, kai ƙoƙari ka kwanta da alwala. Sannan ka tabbata a duk lokacin da ka zo kwanciya ambaton Allah, ya zamto shi ne ka ta ƙarshe a bakinka a duk lokacin da za ka yi bacci. Kada ka sake ka ɗauki ɗabi'ar turawa ta kwanciya ana jin kiɗa ko kuma wani abu da dai sauransu. sanan duk sanda za ka yi addu'a ka ɗauki sunayen ubangiji guda ɗari ba ɗaya ka yi tawassali da su da yardar Allah za ka ga ubangiji ya amsa maka ka cikin gaggawa sadiq ya ja dogon numfashi tare da ajiyar zuciya cikin gamsuwa ya da baki ya ce mata na gode ummata kuma ina yi miki alkawari da yardar Allah ba za ki same ni da wasu ɗabi'u na ɓatanci ko kuma saɓan Allah ba insha Allah zan yi ƙoƙari na wajen ganin na kiyaye na bi dukkanin umarninki na yi miki wannan alƙawarin insha Allah kuma zan riƙe addu'a kamar yadda kika ce na matuƙar godiya umma Sadiqa yana faɗin haka farin ciki ya bayyana a fuskar Hajiya Zara daga ƙarshe ta yi murmushi tare da faɗin Allah ya baka iko ɗana Sadiqa ya amsa mata da amin sun amin daga nan ne sai hajja zara ta sanya hannunta inda ta dafa kan sadiq ta ɗauke mana tsawon minti goma tana yi masa addu'a bayan hajja zara ta gama yi masa addu'a sai ta miƙe tsaye inda ta ce masa ina yi maka fatan alkhairi ɗana ina kuma mai sanya maka albarka a cikin tafiyar da za ka yi da yin ta har ya zuwa dawowarka hajja zara ta juya za ta fita har ta fara tafiya sai ta dawo da alamun akwai abin da ta manta tana juyawa sadiq ya dube ta tare da faɗin umma lafiya ya dai na ga kin dawo hajiya zara ta ba shi amsa da cewa na yi suya na manta da albasa da gargaɗin da na yi maka na manta ban gargaɗe ka akan mummunar ɗabi'ar da abban kai ɗora ka akai ba sadiq ya dubi hajiya zara ya ɗan canja fuska tare da faɗin umma wace irin mummunar ɗabi'a ce wannan mummunar ɗabi'ar da mahaifinka ya ɗora ka akai mana ta idan kana buƙatar abu sai ka samu sadiq na san cewa a rayuwarka baka san babu ba tunda mahaifinka ya haife ka baka taɓa tambayar abu ya ce maka babu ba kuma wannan da kake gani babban kuskure ne sadiq kai yaro ne ya kamata a ce ka san menene rayuwa A zahirin gaskiya kai yaro ne mai hankali, sai dai baka samu saiti mai kyau ba daga hannun mahaifinka. Kasancewar yana nuna maka gata, kuma wannan ɗin kuskure ne. Ba don Allah ya sa ina tsaye a kanka ba, to da ba zan same ka kamar yadda kake a yanzu ba. Don Allah ga ina so ka fuskanci rayuwa. Ka san menene akwai kuma ka san menene babu. Haka rayuwa ta gada Dole ɗan adam ya rayu a ƙarƙashin wannan abubuwa guda biyu, ko dai ya samu ko kuma ya rasa, ina so ka yarda da wannan a cikin zuciyarka. Tabbas ne ita rayuwa tana ɗauke da samu sannan tana ɗauke da rashi, haka rayuwa ta gada. Domin idan baka san wannan ba to tabbas akwai matsala, domin kuwa ba mu san me gaba za ta haifar ba. Mu kankin kanmu da kake kallo ba dawo za ba, barantana abin da muka mallaka a faɗin duniya. yana iya faruwa wata rana a tashi ba mu da shi ko kuma ba ma nan ba za mu iya aiwatar maka ba tabbas ita rayuwa haka ta gada rayuwar kanta ba ta da tabbas tana gama faɗin haka sadiq ya murmushi tare da faɗin shikenan umma zan gyara ki je ki kwanta domin kin ga asuba ta yi fa muna zaune baki bacci ba sadiq yana gama faɗin haka hajiya zara ta ce masa to shikenan na tafi sai da safe